يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 22 ga watan ramadan hijira na da shekara 434 wanda ya dace da 31 ga watan bakwai shekara ta 2013 da mu fassara farkon suratu ma'ida insha Allah ta'ala wannan aya tana karantar da mu umarnin Allah subhanahu wa ta'ala game da cika yarjejeniyoyi duk wata yarjejeniya da dan adam ya kulla matukar akwai imani a tare da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana umurtansa da ya cika wannan yarjejeniya wannan shine mafi muhimmin darasi wanda ke cikin wannan aya قال الله تعالى يا أيها الذين بسم الله الرحمن الرحيم wa ta'ala ya ce bismillahir ya rahim ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ya ku yi imani aufu bil uqudi wato ku cika abubuwan da kuka kukkulla na yarjejeniya tsakaninku da Allah subhanahu wa ta'ala ko ko tsakanin ku ya koyan adam ya ce uhillat lakum bahimatul an'am uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid uhillat lakum bahimatul an'am Allah subhanahu wa ta'ala yace uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku wato dabbobi na ni'ima da larabci duk wata dabba ana kiranta albahima kamar yadda ya zo a cikin alkamusul muhit tana juzuyi na hudu shafi na 82 duk wata dabba ana kiranta albahima abinda ya zamanto ba dan adam ba wanda bai iya magana yani la yaqdiru alal al-kalam dabbar da ba ta iya magana dabba da take tafiya akan kafafu hudu halittar da ba ta da wayo umuman inda duk aka ce albahima ana nufin dabba amma idan aka ce bahimatul an'am ana nufin raƙumma shanu awakai kamar yadda tabi'ai suka fassara irin al-hasan al-basri al-imam qatada wa ghayr duba tafsirin ibnu kasir na wannan aya mujallar na uku biyu shafi na uku da tafsirin al-imam al-bagawi shi ma yana bakon mujallari na na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ya halatta mana cin dabbobi na ni'ima dabbobin ni'ima kuwa sune raƙumai shanu awakai illa ma yutla alaikum sai dai wanda waɗanda za a gaya muku nan gaba ma yutla alaikum yana ma'anar ma sayutla alaikum sai dai dabbobin da za a karanta muku nan gaba daga cikin dabbobin ni'ima din min taharimi ba'dha fi ba'd al-ahwal akwai wasu dabbobi na ni'ima ne amma an haramta muku saboda wani yanayi da aka shiga wato illa ma sayutla alaikum sai dai abinda za a gaya muku nan gaba daga cikin dabbobin ni'ima din gaira muhilli saidi wa antum hurum matukar ba kuna wato da niyan farauta bane alhali kuna cikin harami na aikin haji ko umra saboda idan mutum ya shiga harami na aikin haji ko harami na umra haramun ne yayi farauta haramun ne yayi farauta wannan yana nuna cewar raƙuma da shanu da awakai ɗinnan da Allah subhanahu wata'ala ya halatta da na gida ne da na daji da na gida da na daji su na daji halal ne su ma gare ku amma in ba wai kuna cikin harami na aikin haji ba wato ya ummul insani min al-ibli wal bakari wal ganam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku cin dabbobin ni'ima waɗanne ne dabbobin ni'ima raƙumai shanu awakai na gida kawai a har na daji raƙumin daji saniyar daji akuyan daji Allah subhanahu ta'ala ya halatta sai dai ga wanda yake cikin harami na aikin haji ai haramun ne yayi farauta fastasna min al-insi ma taqaddam wastasna min al-wahshi as-sayd fi hal al-ihram wanda yake cikin hali na harami shi wannan haramun ne yayi farauta amma in ba dai harami bane mutum yake ciki Allah subhanahu ta'ala ya halatta cin naman dabbobin nan guda ah, kashi uku da aka yi bayani inna Allah yahkumu ma yurid Allah subhanahu wa ta'ala yana hukunta abin da ya ga dama Allah yana hukunta abin da ya ga dama wannan aya ta farko game da ita wannan sura suratul ma'ida wallahi tana da darussa masu yawa illa dai kawai bayanai guda hudu ne muhimmai waɗanda ya kamata mu yi akan ta insha Allah ta'ala bayani na farko <clears throat> wannan aya tana tabbatar mana muhimmancin wato ita kanta suratul ma'ida kamar yadda malaman tafsiri suke magana in ka duba misali tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li al-qur'an suratul ma'ida tana daga cikin surori waɗanda suka fi muhimmanci wajen malaman fiqhu idan aka ce muhimmanci ba wai ana nufin tafi wata sura bane a'a saboda la'akari da yanayin saukanta da la'akari da abin da ta kunsa al-imam al-qurtubi yana cewa wa hiya madaniyatun bi ijma'in malamai sun yi ittifaki wannan sura babu shakka Allah ya saukar da ita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana Madina ittifakan babu wani wanda ke da ja akan wannan matsala cewa a Madina Allah ya saukar da suratul Ma'ida akwai hadisin al hakim yana cikin al hadisi ne wanda ke da inganci hadisin Jubair bin Nufair ya ce na taho aikin haji saboda haka sai na bi sai na shigo wajen aisha Allah ya kara mata yarda matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Jubair bin Nufair ba sahabi bane tabi'i ne ya tafi aikin haji sai ya biyo wajen Aisha Allah ya kara mata yarda fa qalat li lokacin da na bi wajenta sai take ce min ya Jubairu hal taqra'ul ma'ida ko kana karanta suratul ma'ida fa sai na ce na'am ina karantawa fa qala sai Aisha ta ce amma innaha akhiru suratin nazala kaga wannan sura ita ce surar karshe da ta sauka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka lura ya taho aikin hajji ya bi wajen Aisha sai zama kamar wasiyar da za ta masa shine ya kula da suratul ma'ida wasiyar da za ta mar shi ne ya kula da karanta surat ma'ida me dalili saboda wato surar tana da muhimmanci ah, muhimmancin ta ne ita ce surar karshe da ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka aisha take cewa tunda ita ce surar karshe ya nuna cewa babu wani hukunci da yake cikin ta wanda aka shafe ita ce karshe daga kanta manzon Allah ya bar duniya abinda aisha take faɗa kenan fama wajadtum fiha min halalin duk wani halal da kuka samu a cikin suratul ma'ida fastahilluhu ku dauka wama ma wajadtum fiha min haramin duk wani haram da kuka samu a suratul ma'ida fa harrimuhu to ku bashi dan ku lallai babu wani haramun na cikin sa wanda aka canza ya zama halal daga baya babu wani halal na cikin wannan sura wanda aka canza daga baya ya koma haram hadisin yana musnadul imami ahmad har ma yana cewa kafin su rabu da aisha sai mata tambaya Allah ya kara mata yarda ki bani labari game da hayar halayyar manzon Allah yaya halayyar annabi sallallahu alaihi wasallam suke faƙalar sai ta ce alƙur'an inda kana son ka san halin annabi muhammad karanta alƙur'ani duk abin da kaga alƙur'ani yana magana a kai to manzon Allah yana yi duk abin da kaga alƙur'ani yana hanawa a bari manzon Allah ya bashi in dai kana neman sanin halin annabi Muhammad tunda bai zauna da shi ba kana son ka san halayyar manzon Allah to karanta alqur'ani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya saba ma umarnin Allah da yake cikin littafinsa don haka ake cewa suratul ma'ida akhiru ma nazala ala rasulillah fil madina ba'da hajjatul wada'i bayan hajjin manzon Allah na ban kwana Allah ya saukar da suratul ma'ida ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan muhimmin abin da yasa malamai ma suka damu da ita wannan sura saboda a cikin suran nan akwai farillai guda goma sha tara wanda ba ka samu a wata sura ta alkur'ani farilla guda goma sha tara suke suratul ma'ida wanda ba ka samun waɗannan farillai a wata sura sai dai cikinta domin ita ce sura ta ƙarshe da ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama ta kunshi hukuncin da wata sura ma bata ɗauka ba babu shakka ta ɗauki dokoki masu yawa amma abin da zai nuna maka wato muhimmancin cika alkawari wanda shine bayani na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana umarni da shi a farkon maganarsa sannan a farkon wannan sura wacce ita ce ƙarshen sura da ta sauka ga annabi Muhammad wato wannan yake nuna maka muhimmancin wato cika duka wata yarjejeniya da za a samu tsakanin musulmi da musulmi ko tsakanin musulmi da wani ko ko alkawari da ke tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud maganan farko na Allah a suran ƙarshe da ta sauka ga annabi Muhammad ya ku waɗanda suka yi imani ku cika yarjejeniya ku cika alƙawura ku cika duk abin da kuka kulla da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi maganar nan ya yi magana ne akan a cika dukkan abin da aka kulla yani bi kulli aqdin duna istithna'in ba ware kauni ba awfu bil uqud ku cika duk abubuwan da kuka kulla in ji Allah wato da a ce akwai wani abin da za a kulla wanda ba a son a cika da Allah ya ware shi sai Allah ya ce ku cika duk abin da kuka kulla duk wani yarjejeniya da aka yi ku cika Allah subhanahu wataala ya kawo maganar a sake don haka ka lura malamai suke cewa wannan magana tana da ƙarfi ita ce maganan farko ta Allah a suran da ta zama ta ƙarshe ga manzon Allah maganar Allah ta farko ya kira masu imani su cika yarjejeniya su cika alkawari da suka yi tsakaninsu da Allah ko ko tsakaninsu da dan adam don haka sai da fikihu suka ce lallai maganar al'aqabu abinda dan adam ke iya kullawa da farko muna fahimtar ba ɗaya bane domin Allah subhanahu wataala yake aufu bil uqud al uqud abubuwan da kuka kukkulla ashe abubuwan da ake kullawa ba ɗaya bane don haka ana kulle-kulle fil mu'amalati ta mu'amala tsakanin mutum da Allah akwai abin da ake kullawa tsakanin mutum da Allah subhanahu wata'ala akwai abin da ake kullawa tsakanin mutum da ‘yan uwansa mutane saboda haka yasa in ka duba fassaran kalma ta al'aqdu a larabci ta bambanta da fassara ta shari'a bambancin mai yawa ba kamar misali ka duba lisanul arab littafin ibn manzur yana babu la'aini a mujallar na tara shafin ɗari uku da tara yana cewa da ƙibul halli idan aka ce al'aqdu kullawa shine kishiyan warwarewa domin idan aka baka bayani da kishiya zaka fi fahimtar ma'anan kullawa wa ya'ti bi ma'anar ahadi yakan zo da ma'anan alkawari domin shi ma kullawa akai wa ya'ti bi ma'anar rabti baina atrafi shay'i yana zuwa da ma'anar wato hada tsakanin abubuwa guda biyu ya'ani ittifaqu bayna tarafayn yastalzimu bi muktabahu uh, kullum minhuma tanfizu mattafaqa ya zama an samu sassa guda biyu mutane kashi biyu suna da bukatar aiwatar da wani abu tsakanin juna amma abin nan ba za a iya aiwatar da shi ba sai an haɗa ƙarfi wuri guda saboda haka kai da shi kuka zauna yaya za mu mu iya cimma abu kaza wannan zama da kuke kuna kokarin kulla wani abu ne to wannan shi ma yana ana ce masa al'aqdu wanda yana cikin fanni na al'mu'amala don haka ma'anar kalman a yana dacewa da ma'anar kalman eh, yani ta sashin shari'a inda fukaha domin abinda malaman fikihu suke faɗa ke su suma suna cewa abinda zai zama an kulla shi tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ake ce ma al'aqdu idan ta larabci ne fa ana cewa an kulla igiya saboda abubuwa guda biyu ne ka hada ka kulla in ka dawo ta shari'a an kulla mu'amala tsakanin mutane guda biyu ashe duk ma'anar su kusan guda ɗaya ne idan ka duba littafin tafsiri na ibnu jarir at-tabari fassarar wannan aya yana cewa malamai sun yi ittifaki ita wannan kalma al-uqud tana ɗaukan ma'anan dukkan wata yarjejeniya yani yuqsad bil uqud al uhud alkawari da za a yi tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da Allah yana shiga karkashin wannan umarni da Allah subhanahu wa ta'ala yayi in ka duba tafsirin ibnu jarir yana cewa malaman sunna sun yi ittifaki akan wannan fasara ah, kalma ta al uqud Allah madaukaki yayi amfani da ita saboda wata hikima shi Allah da ya tashi yin magana a farkon suratul ma'ida ce ku cika al abubuwan da kuka kulla wannan kalma akwai hikima a cikinta. saboda duk maganar da Allah subhanahu ya yi, ka tabbata akwai ilimi da ke cikin wannan magana Abdullah bin Abbas al-Imam Mujahid al-Imam Qatada al-Imam Bahaq al-Imam Suddi Ibrahim bin Muhammad ibn Sariy az-Zajjaj waɗannan malamai tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai suna cewa al'uqudu aukadul uhuji Allah da ya amfani da kalma ta alukud saboda ya nuna mana ƙarfi da yake tattare da mu'amala da ke tsakanin mutum da mutum wato yana da muhimmanci a shari'ar Allah subhanahu wata'ala yarjejeniya ne tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da Allah amma sai Allah ya amfani da kalma ta al'uqud ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud to da za a dauko kammata al a cire wannan al ɗin din asa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uhud kaga magana sai ta zama ba ta da karfi amma idan ka sa al wanda Allah ya amfani da ita sai zama magana ta fi karfi wannan yana nuna cewar yarjejeniya da ke tsakani wato sassa biyu shi ake nufi da al kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kalma ta al jam'i saboda ya nuna maka cewa yarjejeniyar nan ba abu ɗaya bane Abdullahi bin Abbas in ka duba tafsirin Ibn Kasir wannan aya dai da muke fassarawa yani fassar farkon suratul Ma'ida yana farkon mujallad na biyu yana cewa Abdullahi bin Abbas ya ce المراد huna ya'ani al-uhud. duk yarjejeniya da za a samu tsakanin sassa biyu wannan shi ake ce ma al'uqud ya'ani wannan yarjejeniya ya shafi abubuwa da yawa abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana fassara kalman Ya ce ya'ani ma ahallallah wa ma harrama abinda Allah ya halatta da abinda Allah ya haramta wa ma faraba da abinda Allah ya farlanta wa ma hadda fil qur'ani duk wata dokan da Allah ya saka a cikin alqur'ani fala tagdiru sannan kar a samu kuna bijire ma eh, yarjejeniya tsakanin ku ya ku wala su kar ku warware alkawari tsakanin ku ya ku Abdullahi bin Abbas yace duk wannan ma'anar suna shiga karkashin kalmar al'uqud don haka ba abu guda bane ya shafi yarjejeniyar da take tsakaninka da Allah ko tsakaninka da yan adam ah, Abdullahi bin Abbas ya tsananta game da bayani bayanin sa akan fassarar kalmar ta al'uqud yana cewa tana dacewa da aya ta suratul ra'adi aya ta 25 inda Allah subhanahu wataala yake cewa والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار عبد الله بن عباس yana cewa abinda zai nuna maka karfin umarnin Allah da ya zo a farkon suratul ma'ida aufu bil uqud ku cika abubuwan da aka kukkulla ba za ka san karfin maganan ba sai ka duba suratul ra'adi me Allah ya ce a suratul ra'adi والذين ينقضون عهد الله ودن كي ورور الكورن الله من بعد ميثاقه باين أن تمكي ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل سنة ينكي أبن الله يكي أسادر ويفسدون في الأرض سنة برناء كسا أولئك لهم اللعنة ودن سنة تارد سينور الله ولهم سوء دار سنة دممونا جدا أكياما ashe kaga inda kana son in kana son gane ma'anar al'uqud muhimmancin sa sai ka dubi kuma wannan aya ta suratul radi warware alkawari yasa Allah madaukaki yace ya la'anci mutane ashe kulla alkawarin da ake magana ana a kula da abin da aka kulla na yarjejeniya babu shakka yana nuna yana da muhimmancin gaske yana da ƙarfi wajen umarnin Allah subhanahu wataala shi yasa ya fara suran da wannan saboda yarjejeniya ne tsakaninka da Allah ka bauta masa duk wanda ya furta kalmar shahada ya yarda zai ɗauki dokokin Allah tunda ka yarda za ka ɗauki dokokin Allah ka ga kenan idan aka samu kana sabawa kana warware wannan alkawari da ke tsakaninka da Allah wanda shine farko shi yasa Allah ya ce allazina na ahdallah alkawarin Allah shine na farko abinda ake kullawa sannan in ka dawo ta wajen zumunci shi ma kullawa aka in ka dawo ta cinikayya shi sa Allah ya ce wa yufsiduna fil ardi ya hada dukkan cin amana na mu'amala barna ne a duniya da Allah ya hada su gaba daya sai ce ulaika lahumul la'na masu waɗannan siffofi Allah ya tsine musu albarka wannan ya nuna maka kenan kalma ta al'uqud babu shakka kalma ce take da faɗin ma'ana ta haɗe wato alkawarin da ke tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala sannan ka haɗe alkawarin da ke tsakaninka da mutane su yasu ka duba tafsirin alimam Abdulrahman Ibn al الجوزي da ake kira zadul masir fi ilmi tafsir mujallad nabi shafi 268 yana cewa ah, innaha uqudun nasi bainahum magana da Allah ya a farkon suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani ku cika ƙullaƙullan da kuka yi ku cika ƙullaƙullan da kuka yi malamin da ya ce to ya shafi duka wani abin da ake ƙullawa tsakanin mutane misali aqdu sharika da ni da kai mun haɗu mun kafa kamfani yarjejeniyar da muka yi wajen kafa kamfanin nan Allah ya ce mu cika ya ce na biyu aqdul bai'i ciniki da ka zo za ka za ka sai kaya wajen mutum ko zai sayar maka shi ma za a kulla wani abu ne saboda me za ka bashi zai baka shi ma kullawa ne wa aqdun nikahi aure shi ma kulla shi ake da kai da mata da za ku zauna wannan zama kafin ku yi dole sai an kulla aure to a cika shi yarjejeniya sharadi na zaman auren inji Allah subhanahu wataala wa aqdul yamin haka rantsuwa idan mutum zai yi shi ma yarjejeniya yake au aqdul insani ala nafsihi min nazar ko ko kai ma kanka alwashi idan Allah ya min kaza zan yi kaza kuma wannan ita ce fassarar Zaid bin Aslam Zaid bin Aslam don haka babu shakka aya tana da fadin ma'ana kuma kalmar ita kanta tana nuna maka cewa ba abu ɗaya bane Allah yake umarni da shi wannan shine gaskiya domin da a ce abu ɗaya ne da Allah subhanahu ta'ala bai kawo lafazin jam'i ba da ya ce aufu bil aqdi aufu bil uqud al uqud kalma ce ta jam'i tana da yawa da in ka duba littafin littafan fiqhu haka zaka samu malaman fiqhu suna kasa yarjejeniya tsakanin mutum da Allah da kuma yarjejeniya tsakanin mutum da mutum wannan shi ake cewa akwai eh, in ka duba littafin al-fiqh al-islami wa adillatuhu littafin wahaba az zuhairi eh, mujallad shafi na 80 yana cikin littafai mafi daraja na fikihu na wannan zamani in ka duba littafin wannan malami yayi magana akan yarjejeniya ana kasa ta kashi biyu ne yarjejeniya al kashi biyu ce akwai amun akwai khasu yarjejeniya keɓaɓɓiya akwai yarjejeniya kuma wacce ta game kowane ma'ana keɓaɓɓiyan yarjejeniya kullu ma azama almar'u ala fi'li duk abin da mutum yayi azama zai aikata ya kulla yarjejeniya ne da Allah shi yasa aka sanya alwashi a cikin wannan babi kai ma Allah alkawari zan yi kaza wannan yarjejeniya ne tsakaninka da Allah subhanahu wataala amma yarjejeniya wacce take game dukkan mutane ita ce eh, ta'alluqu kalami ahdil aqidaini bil akhar shar'an ala wajhin yadhharu asarahu fil fil eh, muhalli ya zamanto kai da wani kuna da wani abin da kuke so ku kulla wannan abin da za ku kulla tana iya yiwa ciniki ne tana iya yiwa kamfani za a kafa kaga kenan akwai dai alakar da take kokarin wato hada tsakaninku to wannan alaka ita ke cewa yarjejeniya in ka duba sharhul inaya alal hidaya littafin Sheikh Akmaluddin Muhammad bin Mahmud sharhi na Fathul Kadir mujallal na biyar shafi na 74 wannan shine ta'arifin da malaman fiqh suke yi to amma malaman fiqh suna karawa da shar'an kuma gaskiya ne domin ayan Allah ya kawo ta a sake ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani ku cika kullakullan da kuka yi to akwai kullin siya da mutum kan yayi ko shi hadda wannan kulli misali barayi su yarjejeniya za su je sata to wanda yarjejeniya ya kamata a cika don haka sai malaman fikin suka ce a kar ka ɗauka wannan umarni na Allah yana nuna kowane yarjejeniya har na haram a'a yana nuna yarjejeniyar da aka kulla ta shar'an wacce ta dace da shari'ar Allah wannan yarjejeniya ita ce Allah yake cewa ku cika ta saboda haka idan aka samu wasu mutane sun yarjejeniya sun yarjejeniya tsakanin su yasu za su kafa kamfani amma kamfanin ya kasance mai samar da abin da Allah ya haramta ne kaga wannan yarjejeniya ba shine Allah ya umarni da shi ba to me yasa muka ce banda abin da aka kulla na haram saboda aya ta 28 ta suratul a'raf Allah ya bamu wata ka'ida a cikin alkur'ani wanda ya kamata mu gane umarninsa sa ko ina muka samu wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'an fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul wannan aya ta suratul a'raf aya ta 28 ita ce take nuna maka ma'aunin umarnin Allah ma'auni na umarnin Allah idan Allah subhanahu wataala ya umarni ku yi kaza to sai ka dawo wannan aya shine ita ce ma'aunin umarnin Allah kamar misali a farkon suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani ku cika kullakullan da duk kuka yi to shi dan adam an sani yakan yi kullun alkhairi yakan yi kullun tsiya to hadda da kullun tsiya a ban da shi me yasa yace saboda Allah ya ce inna Allah la amuru bil fahsha saboda Allah baya umarni da alfasha duk inda ka ji Allah ya yi umarni ku yi kaza to ba alfasha ne. babu alfasha a cikinsa don haka idan ana maganar a aikata wani abu wannan aiki yana tabbata ne wanda ya dace da shari'ar Allah idan aiki ya saba ma shari'ar Allah Allah subhanahu wa ta'ala baya umarni da shi don haka idan Allah ya ce ku cika kullakullan da kuka yi da wannan kulli ana nufin na alkhairi ne banda na tsiya me yasa saboda Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kul ka gaya musu inna Allah la ya'muru bil fahsha lallai Allah baya umarni da alfasha saboda ka in Allah ya ce a cika yarjejeniya da aka yi tsakani to wannan yarjejeniya na alkhairi ne banda da sharri wannan yarjejeniya bai shafi abin da Allah ya haramta shi ba to wannan shi ya kai mu ga bayani na uku wanda ayan nan tunda Allah subhanahu wata'ala ya mana umarni yani cewar mu cika yarjejeniya mu cika yarjejeniya kaga kenan sabanin warware yarjejeniya tunda Allah ya ce ku ka yarjejeniya babu inda ya ku warware duk qur'ani duk littafinsa alqur'ani babu inda zaka tarar Allah ya ce ku warware yarjejeniya matukar yarjejeniyan nan bi shafi alfasha ba saboda idan yarjejeniya ya shafi alfasha dama can bai ma kullum ba bai ma kullu ba lokacin da azzalumai suka haɗu suna tattaunawa yadda za su samar da kamfani na sharri zaman nasu gaba ɗaya zaman haramun ne duk abin da suka faɗa ma bai kullu ba a wajen Allah amma ana maganar yarjejeniya da ta dace da dokar Allah idan Allah ya ce ku cika yarjejeniya yana nufin duka wani abin da aka kulla shi warware shi kuma menene warware wannan abin matukar an kulla akan alkhairi ya zama haramun saboda me Allah baya umarni a yi kaza sannan ya dawo ya ce kar a yi ba a samun tufka da warwara a cikin maganar Allah ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud sannan yana daga nau'in kulle kulle cinikayya da aka yi don haka in ka duba tafsirin ibnu kasir ya ba mu misali na farko a farkon wannan littafin yana cewa wa qad istadalla ba'du man zahaba wasu malamai magabata suna kafa hujja da ayar farko ta suratul ma'ida ila annahu la rafi fi bai'i bi hadhihi aya yana nuna cewar ba ka da zaɓi da zaran an ƙulla ciniki to kuma dole fa dai ka sai kayan da zaran an ƙulla ciniki ba ka da iko ka ce ka fasa wannan ciniki an gama saboda Allah ya ce aufu bil uqud yana daga fahimtar wasu malamai magabata inji ibnu kasir fa hadha yadullu ala luzumil aqdi wasu subutihi da zaran ka ce na saya to ciniki ya gama an kulla shi fa yaktabi nafiya khiyarin majlis yana gwada cewar ba ka da ikon kuma ka ce na fasa mazhabar al'imamu abu hanifa da Al'imamu malik kenan a mazhaba ta Al'imamu malik da zarar ka zo sayan kaya wannan nawa naira biyar ne to na saya magana ta gare baka yi zaka ce a kai na fasa baka yi ta ba baka ce ka saya ba gama me yasa aka ce babu fasawa domin Allah ya ce aufu bil uqud ku cika abin da duk kuka kulla kama al-imam Shafi'i al-imam Ahmad bin Hanbal akasarin malaman sunna suna cewa ba wai da ka ce ka yarda bane akwai sharadi sharadin ya zo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yana sahihul Bukhari sahihu Muslim hadisin Abdullah bin Umar manzon Allah yana cewa al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa masu cinikayya suna da zaɓi tsakanin juna amma kafin arabu. in ji manzon Allah kafin arabu. wato kenan idan ka zo sayan kayan mutum lokacin da kake shagonsa lokacin da kuke kake dudduba kaya ana ɗan tambaya wannan tsoho ne ko sabo to wannan duka ba a cewa an gama ciniki sannan ko da ka ce na saya ba a cewa an gama ciniki ko da ka ɗauki kuɗi ka biya ba a cewa an gama ciniki ko da an rubuta maka receipt an baka ba a cewa an gama ciniki sai ka bar wannan shago amma da zaran ka fita daga shagon to baka dawowa ka ce ah, kai wannan na fasa ba ta kai ya kake wannan shi ne abin da akasarin malaman sunna suka dauka saboda me saboda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya ta al-Imam al-Bukhari idza tabaya'a ar-rajulani idan mutane biyu suka yi cinikayya mutane biyu suna cinikayya tsakanin juna fa kullu wahidin minhuma bil khiyar kowanne ɗaya daga cikin su yana da zaɓi ya fasa cinikin malamai ta farraka matukar ba su rabu ba ka san rabuwa ko shine ka bar wannan kasuwa da zaran ka rabu da shagon sa shikenan ko rabu baka da damar dawowa ka ce a warware wannan ciniki wa hadha sarihun fi isbat khiyar al majlis ibnu kasir ya ce wannan a fili yake Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana yanda ya zo cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'aqqib li aqdil bay'i wanda dama sabanin fahimtar al-Imam Malik da al-Imam Abu Hanifa al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad suka ce aiki da waɗannan hadisai yana gwada cewar ba wai ƙulla cinikin ne muhimmi ba rabuwa da wannan shago shi ke gwada lallai ciniki ya kullu amma matuƙar mutum yana cikin shagon ba mamaki ya ce kai ya fasa a nan bai kamata a ce an ki ba saboda manzon Allah ya ce malam ya tafarraqa matuƙar ba su rabu ba kaga kenan huwa min muqtadiyatihi shar'an faltizamuhu min tamamil wafa'i bil aqd Allah subhanahu wa ya ce ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani ku cika kullakullan da kuka yi tunda Allah bai ce a raba ba kana musulmi ka sai kaya ka tafi sannan ka dawo ka ce ka dawo da kayan kana musulmi Allah ya ce a cika duk abin da aka kulla to malamai suka ce wannan haramun ne ba hali da zaran an kulla ciniki babu fashi wato idan ka riga ka sai abu sai ka tafi gida daga sannan sai ka je ka dawo ka ni fa na fasa cinikin nan to wannan aikin banza kake mai shago ba zai karbi kayan ka ba amma idan ka samu aibu fa shi wannan akwai dalilin da zai sa ka dawo da kaya saboda dama kai cinikin da kai kai ciniki ne akan abu da yake mai kyau amma da ka tarshe ka da wani abin ba shi da kyau nan shi yasa manzon Allah ke cewa hum bil khiyar wanda malamai suna magana akan zabi da ke tsakanin mai saya da mai sayarwa zabi yana sharaɗinsa ana yin sa ne kafin a rabu lokacin da ake kulla ciniki bayan an rabu babu hali a fasa wannan ciniki da aka riga aka yi sai dai kuma ka dawo da shi da sunan in mai shago yana son ya saya wannan kuma daban ko kaga za a sake kulla wani cinikin ne daban amma ba wai ka dawo akan na fasa a ban kuɗi na ba ba zai yiwu ba haka kuma baka da ikon ka ce na dawo don Allah a rage min a rage ne bayan an riga an gama ciniki ka fita ka bar shago ka dawo ka ce a rage babu rage kuma ko da mai shagon zai yi wannan rage ya saba ma ka'ida domin abin da Allah ya ce aufu bil uqud ku cika abin da duk kuka kulla wannan kuma sai dai abin da malamai ke cewa na sassauci wanda ke tsakanin mutum da mutum da kuma aikin alkhairi bisa raɗin kansa ba wai akan sharaɗi na ciniki ba babu babu damar a yi ƙarin kuɗi bayan an gama ciniki babu daman kuma a yi ragin kuɗi bayan an gama ciniki babu ƙari babu ragi me yasa aka ce babu ƙari babu ragi saboda cewar Allah aufu bil uku idan za a cika ka gani da na sayar maka ba zan ce ka kara min kuɗi ba kai da ka saya ba za ka ce in rage ma ba in kowa zai cika saboda haka yasa wannan ta zama ƙa'ida wajen mu'amala wannan shi da misali na farko wanda ya zo a littafin tafsiri na ibnu kasir a fassarar wannan aya da muke kai wato idan aka riga aka kulla ciniki to babu halin a ce an fasa babu hali a ce an ƙara kuɗi babu hali a ce an rage ba zai yi ba in an ƙulla magana ta ƙare in ka duba littafin al-mughni na ibn qudama mujallad shida shafin ɗari biyu da ɗaya da kitabul insaf mujallad 4 shafin ɗari da saba'in da shida kitabul inaya mujallad na 3 shafin ɗari uku da goma sha biyu ba ƙari babu rage kuma babu fashi me yasa saboda abubuwa uku dinnan suna canza ma'anar umarnin Allah da yake farkon suratul ma'ida ya ayyuhal lazina amanu aufu bil uqud misali na biyu shine ta wajen haya kai ne ka biya kudin mota za ka je Kano dubu ɗaya dari biyar an je Kaduna sai ka ce mu direban kai ga dari biyar ni na fasa tafiya Kano ya ba fashi yayi ai na kai ka Kano babu bashi yayi tun da dai daga Abuja Kano za mu a ba maganar ka sauka a Kaduna sai mun je Kano idan kuwa za ka sauka a Kaduna ni ba zan hana ka ba amma dai yarjejeniyar mu na sai an je Kano ne Kano za ne saboda haka in ka sauka wannan siddin ba mai hawansa kudin ka kuma ba zan mayar maka ba wannan shine ka'idar shari'a yanda ya zo cikin littafin al-mughni mujallad na biyar shafi ɗari biyu da sittin haka in ka duba al-fatawa al-kubra mujallad na biyar shafi ɗari hudu da bakwai kuma ko da motar za ta lalace baka da ikon cewa da wani da kuɗi na wannan aqdul kira'i yana daidai da eh, na ijara wanda shi shine kodago tsakanin mutum da mutum matukar an kulla cewar ga inda wani zai kai ka da abin hawansa ana cikin tafiya sai abin hawan ya lalace tun da abin hawan ya lalace ba wai mayar muku da kuɗin zai yi ba in ya mayar da kuɗin ya saba abin da Allah ya faɗa a farkon suratul ma'ida ba mayar da kuɗin zai muku ba neman wani abin hawan zai yi wanda zai kai ku Kano don aiki ne tsakaninka da su tsakaninka da su sun sun baka kuɗi kai zaka kai su Kano to tunda kuna da yawa wannan mota ta lalace ai ba ka'ida bane ma sai a kanta sai a nemi mota ne ba a kan motan bane a tsakanin direba ne da fasinja saboda haka sai ka nemo wata mota sai a ɗauke su sai a kai su kano wato kai fasinja ba ka da ikon cewa a dawo min da kuɗi na'am kana iya cewa ka fasa tafiya da ba dole bane amma in ka fasa fa karka nemi cewa za a dawo ma da wannan kuɗi ba zai yiwu ba wannan ya saba ma ka'ida in ka duba al-fatawa kubra na shekul islam mujallal na biyar shafin ɗaya hudu da uku misali na uku shine hayan gida wanda shi ma yana daga cikin al'uqud abinda ake kullawa tsakanin mutum da mutum ka zo ka ba da kuɗi naira dubu ɗari da safe ka kama hayan daki da yamma sai ka dawo ka ce a ah, mai gida da Allah ta min da kuɗin da saboda gaskiya ne na ma fasa shiga gidan tun da je ba riga na zo ba ba zai yiwu ba ɗakin ba za a sa wani ba sannan kuɗin ba za a dawo maka ba sai wa ya shi wannan shine ka'idar Allah aufu bil uqud ku cika kulle kulle Allah ya faɗa sannan ka zo ka ce mu warware in kai ka warware na ka ne bai kamata mu warware na ba la fasha don haka ba a bata wannan ka'ida dole ne wannan kuɗi kuma shi kenan sai bayan dai baɗi bayan shekara guda kafin nan wani zai zo ya shiga wannan ɗaki kai baka da ikon sawa shi kuma bai da ikon karban kuɗin sa wannan shine ka'idar da malamai suka yi in ka duba littafin al-mughni mujallal na shida shafin ɗaya la yuj'alu ahadun fi gurbatihi ba za a sa wani a wannan ɗakin ba sai bayan wa'adin nan ya riga ya wuce sannan shi wanda ya kulla haya da wani bai da ikon ya ce a dawo min da wani abu kai ko da zai ce a rage saboda kokari yake ya canza umarnin Allah subhanahu wataala bai da wannan iko amma kai da aka baka sai ka ce wane da ka fahimci wannan mutum yana da uzuri saboda larura ba zai shiga ɗakin bai tafiyarsa sai ka kira shi ka ce wane ga dubu hamsin wannan ihsani kai kyautatawa ne kai tsakaninka da shi amma bai shafi mai wancan yarjejeniya ba kaga babin sama daban ne babin kyauta ne babin sadaka babin kyautatawa amma wancan idan aka kira shi to saboda larurar da ka samu yanzu dubu ɗarin nan bari mu tattauna a kanta kaga kenan ana kokarin canza abin da aka kulla kuma haramun ne an riga an kulla saboda haka ba yanda za a yi a canza wato su malamai suna ɗaukan maganar Allah tana da ƙarfi saɓani yadda mu muke tunawa mu muna ɗaukan maganar Allah tana da sauƙi amma su malamai na farko suna ɗaukan maganar Allah tana da ƙarfi tun da Allah ya ce aufu bil uku sai ya shiru to wallahi ba maganar fasawa Allah ne ce aufu bil uku ku cika alkawura ba fashi tunda Allah ya ce a cika babu inda Allah ya ce a canza ko a fasa kaga kenan ya nuna cewa duk wata mu'amala tsakanin mutum da mutum da za a kulla canza ta yana zama haramun shi yasa ka guji malamai na cewa babu kyau ka yi Allah alwashi shari'a ba ta so amma idan ka yi Allah alwashi to wallahi dole sai ka cika saboda me ka kulla alkawari ne tsakaninka da Allah ya Allah idan ka bani jarin da nake nema to na yi maka alkawari zan je maka a kafa saboda ka shiga damuwa sai kai irin wannan alkawari to shi kenan sai ko Allah ya sa ka samu jari kaga sa'an kama da baka samu jarin ba domin in baka samu jarin ba aiki bai kanka amma tun da ka samu jari to wallahi sai ka je maka a kafa sai ka je maka a kafa sannan kuma babu canji misali infaqu malin an nazari ai da na alƙawari zan je maka a ƙasa to yanzu tunda akwai jirgi ai ba laifi ko to baka isa ba ai da ma ka san da jirgin ka ce a ƙasa zaka je ko to a ƙasan nan zaka je maka sai ka je la yajuzu daqul mal kama nazara malamai sun ce bai yiwuwa saboda kana da dukiya ka canza da alwashin da kai ma Allah ka zo fatawa Allah jina mujallal 23 shafin 300 da 92 Allah baya son kai masa wannan alwashi saboda alwashin ka bai canza kaddaransa malaman suna sun tsawatar mana akai ka ce wai idan Allah ka min kaza zan yi kaza wai kai kana tunanin wannan alkawarin naka shi zai sa Allah ya maka wannan alkawarin naka ka dada ƙara ma kanka ne bala'i bai canza kaddaran da Allah ya ma Allah in ka ban jari zan yi azumin wata guda au kana tsammanin wai dan kai wa Allah alkawari saboda yana son kai azumin wata guda sai baka jari wannan alkawarin naka bai canza kaddaran Allah amma kuma idan aka dace dama Allah ya yi kaddara za ka samu jari to ko wannan alkawari kuma sai ka cika don ba a wasa da Allah dole sai ka cika ko ba wai ka'ida ne shi Allah ya baka jari saboda alkawarin da kai bane la ka samu jari saboda abin da aka hukunta maka tun asali ne alkawarin ɗan adam bai jawo alkhairi mu kansa daga Allah subhanahu ta'ala ko bai hana masa zuwan wani sharri abinda Allah ya tsara mu bawa shi yake samu sa don haka alwashi yana daga nau'i wato na rauni game da aqida yadda manzon Allah ya karantar da mu Allah ya samu gane bisa ga wannan dalili babu kyau mutum yayi alwashi amma in yayi alwashin idan yayi alwashin wajibi ne ya cika masu yin alwashi suna kasuwa kamar kashi biyu wani yana alwashi ne saboda ya daɗa kusantar da kansa ga Allah ba wai don ya jawo ma kansa wani abu daga Allah ba kamar misali irin wannan alwashi annabawa sun yi waliyan Allah sun yi sahabbai sun yi ka yi alwashi saboda me ka daɗa samun damar kusantar Allah a dalilin wannan alwashi kamar zamanin da akan yi haka saboda haka zaka ga wasu sukan yi alwashi za su daina cin abinci na kwana biyu ko kwana uku da sauransu har aka samu sababi na alwisal wanda hatta bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu sahabbai waɗanda sun ci gaba da yin wannan kamar misali abdullahi bin zubair wanda malaman tarihi suna cewa yakan ɗauki kwanaki har biyar zuwa bakwai yana jera azumi bai sha ba don haka ranar da ya tashi cin abinci sai ya fara shan mai saboda hanjin nasa ya riga ya bushe to irin waɗannan an samu bayin Allah a zamanin farko waɗanda su sukan yi amfani da alwashi ne don su daɗa kusantar Allah ba wai don su jawo ma kansu wani abu na ƙaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka kayi alwashi don Allah ya biya maka wata bukata wannan ba daidai bane sai dai idan ka yi alwashin nan kuma dole sai ka cika ma Allah subhanahu wa ta'ala alkawari saboda yana daga cikin al'uqud waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni a kai misali na biyar shi ne kamar kodago ijara li'amalin mu'ayyan wani zo ka tona mai rijiya kafa ɗari eh, gaba ɗari ya yi misali gaba goma ko ishirin sai ya ce kai ba zan iya ƙara sawa ba ni kuɗin abin da ya samu sai ka ce a ai tun farko dama rijiya ce ga zurfinta da muka yarjejeniya da kai sai ka kai wannan to na karar da dutse ce to dama can baka san akwai dutse bane a kasa saboda da ko da dutse ko ba dutse sai ka kai gaba ɗari sannan in biya idan bai kai ba zai ce to ka kama hanyar ka tafi wannan shine ijara li amalin muayyan idan mutum ya yi irin wannan yarjejeniya bai yiwuwa ya dawo ya ce kai ni fa akwai uzuri ya same ni a biya ni gwargwadon abin da nayi babu ka'ida ce aka yi da farko tsakanin mutum da mutum wanda mutane saboda kokarin eh, samar ma kansu hanyar haramta halal halatta haram ko haramta halal ya zamanto da dama sukan yi amfani da irin wannan dabara domin ka'ida ce kafin ya fara maka aiki sai kun jejeniya duka wani kodago ka'ida su kenan a shari'a faskare ne za a yi ba wai ya zo ya kama fasa ice bane a'a ba wai ya kama fasa ice bane shari'a ba ta yarda da wannan ba kafin ya fasa ma ice sai kun jejeniya kafin ya tona ma rijiya sai kun yarjejeniya kafin ya maka jinka duk wani aikin da dan adam zai ma wani ka'ida ne a yarjejeniya kafin a fara saboda me aikin yana iya zuwa da siffofi da dama ah, yana iya zuwa aiki ne wanda ko da bai gama shi ba za a iya biyan sa yana kuma iya zuwa da siffan da aiki ne wanda dole sai ya gama kafin a biya shi don haka yasa kafin a yi wani mu'amala tsakanin mutum da mutum wajibi ne a san yarjejeniyar da take tsakani sai an samu yarjejeniya sannan ake komawa ka'idar cika yarjejeniya kaga wannan abin yana yana kan tsari wanda duk malamai sun yi mana bayanin sa a cikin littafai saboda haka mutum da ya taho ina da ina son a tona mai rijiya rijiya gaba to ya tona goma sai ce a ni na gaji ka gaji eh to shikenan sai an jima saboda shi zai iya warware alkawari kai ma sai ka warware da kai da shi duk kun saba ma Allah da kai da shi duk kun saba ma Allah saboda haka bai kamata ma ka yarda a warware wannan alkawari ba sai dai ka ce to idan kana son kuɗin aikin da kai sai ka nemo wani wanda ya iya tona rijiya daga nan gaba biyar din nan ya karasa abin da ya saura in na baka kuɗi sai ka cire mai gwargwadon abin da shi kuma yayi wanda shine ka'ida akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abu musa al-ash'ari ya bada labari yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba buga misali na musulmai masalul musulmi na wal yahudi wan nasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin musulmai da kuma yahudawa da kirista masali rajulin kamar mutum ne ista'ajara qauman ya'maluna lahu amalan yawman ila layli yawman ila layli ala ajrin ma'lumin inji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar mutum ne ya kira wasu mutane da ya kira mutanen nan sai ya ce ina son ku yi min wannan aikin amma aikin nan ina son a yi shi daga safe har dare daga safe har dare sannan kuma idan an kai dare ko da ba a gama ba magana ta kare iyakan abin da yake tsakanina da ku kenan kaga wannan fuska ta yarjejeniyan wannan fuska ta yarjejeniyan bai tsaya kan aikin ba ya ma shafi lokacin aikin domin da kamar aiki ne kawai da zai ce ku min aikin nan misali ka fasa min icen nan kaga in ya gama fasa ice ba zai tafiya shi ba ko ka tona min rijiya in ya to gama tona rijiya kafin sha biyu rana sai sa. amma sai ya ce ku yi min aikin nan amma aikin nan kuma ina son ya dauki yinin gaba ɗaya ina son aikin ya ɗauki yinin gaba ɗaya kaga aikin kenan yana tare da yini yana tare da lokaci fa'amilu lahu ila nisin nahari annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi wannan mutum sai waɗannan laborori suka yi masa aiki zuwa sha biyu rana rabin yini faqalu da rabin yini yayi sai suka ce la hajata lana ila ajrika alladhi sharaqta lana la hajata lana ila ajrika alladhi sharaqta lana ba mu da buƙatar wannan ladan da muka yi sharadi ba mu da buƙatan wannan lada da muka yi sharadi kaga su da kansu sun san aikin banza suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake bada labari yace wa ma amilna batilun abinda muka yi maka mun bata shi bai da amfani <clears throat> saboda haka ba mu bukatar lada su da kansu ga gaya mana wato mun warware yarjejeniyar da take tsakaninmu da kai saboda haka ba mu da cancantar wannan kuɗi da aka yarjejeniya akai fa qala lahum shi kuma sai ya tausaya musu yace la taf'alu me yasa za ku yi haka kar ku yi haka ya mutum zai wahal kansa ya yi aiki daga safe sai ya kawo tsakiyar yini abin da ya rage shine ne rabin yinin an yi rabin yini asmilu baqiyata amalikum ku cika sauran aikin ku mana wa khuzu ajrakum kamilan sai ku karbi ladan ku cikakke fa abau annabi sallallahu alaihi wasallam yace suka ki wa taraku suka bar wannan aiki suka tafi su shikenan kaga ya nuna an yi asara illa kawai shi dai ya more aiki saboda shi dai bai saba alkawari ba wasta ajara ne saboda haka sai ya je nemo wato yan kodago guda biyu ya ce musu akmila baqiyata yawmikuma haza wannan aiki da kuke gani ga yanda muka yarjejeniya da wasu mutane amma sun kawo rabin yini sai suka dakata ku yanzu ku karasa abin da ya rage wa lakum alladhi sharatu lahum min al zan ba ku sharaɗin da ma waɗancan na ladan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa amilu hatta idza kana hinu salati al-asr manzo Allah yace sai suka yi aikin zuwa daidai sallar al-asr kala sai su ma mutane biyu nan suka ce kai laka ma amilna batilun wannan duk abin da muka yi mun bata shi wa lakal ajr ka rike ladanka allazi ja'alta lana fihi ladan da ka sa mana cewa za mu samu mun yafe suka yi ta yesu amma su ma kafin su tafi fa qala lahu ya ce musu akmila baqiyata eh, amalikuma ma baqiya min an-nahari shay'un yasiru ku karasa aikin nan mana abin da ya rage yini ya tafi ai lokacin dan kadan ne wanda yayi hakuri aka kawo da asar ai ya kamata yayi hakuri a ce eh, sa'o'in da ke tsakanin la'asar zuwa faduwar rana ai ba yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa abaya waɗannan mutane biyu suka kiyarda suka yi tafiyar su wasta ajara qauman sai ya sake neman wasu mutane ya yi wato yarjejeniya da su an yi ya ta yau muhim su yi masa aiki abin da ya rage na wannan yini fa'amilu ya ta yau muhim suka yi masa aiki na abin da ya rage na wannan yini hatta gabati shamsu sai da rana ta buya wastakmalu ajran fariqaini sai suka karɓi ladan sassa biyun can kilaihi ma duka wato aka biya su ladan aikin mutanen farko da na biyu shine manzo Allah yake fa zalika masaluhum wa masalu ma qabilu min hadha nuri wannan shine misalin yahudawa da irin hasken da suka karba a wajen Allah sun karba akan yarjejeniya suka maida wa Allah haskensa yanzu nasara suka zo su ma sun karba akan yarjejeniya suka maida wa Allah ladansa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tattaro ladan ya dora wa al'umar annabi Muhammad. Kaga wannan ya gwada cewar wato aikin da za ka yi, kaga wannan hadisi yana da karantarwa sassa da dama, wannan yana babin cinikayya malamai suka ɗauke suka ɗora a babin ciniki. Yana nuna cewar in aka yi yarjejeniya da kai ba daidai bane ka canza. Domin da a ce labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar dinnan abinda wannan mai aikin ya aikata da a ce bai daidai ba lokacin da manzo Allah ya gama labarin da ya faɗa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana ba yayi shiru har zuwa ƙarshen labarin ya nuna cewa waɗancan mutane da suka tafi suka bar ladan su wannan su suka jiyo shi wannan da bai su ya ba su gwargwadon ladan aikin da suka yi ba babu zalunci a kansa wato ya tsai da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala na kiyaye yarjejeniya tsakanin mutum da mutum ka duba sahihul bukhari kitabul ijara babul ijara yana hadisi na 2151 wanda yana karantar da mu cewa kafin ayi kodago sai an yi tsada wanda shine abin da hadisi yake karantar da mu amma saboda jama'a sun ginu akan son halatta haram domin haramun ne a cinike ciniki tsakanin mutum da mutum ko a samu kodago alhali babu yarjejeniya haramun ne suna kokarin halatta haram saboda haka yana ganin zai ma dabara wani fa samun icen nan nawa zan biya ka ce tsakaninmu da kai to abin da kaga ya dace wannan dabara ce na kokarin ne halatta haramun wajibi ne ka gaya masa ladan aikinka ku yi yarjejeniya zan buga ma gidanka jinka akan kaza Allah ya samu gane wannan shine ka'idar musulunci a'a zan tona marijiya a kan kaza zan sa gidanka ruwa a kan kaza ko zan maka gado a kan kaza duk abin da ya zama tsakanin mutum da mutum ne ka'ida ne a yarjejeniya kafin a fara shi wanda shine abin da ake kira al'aqdu idan ba a samu al'aqdu ba to an taka dokan Allah wannan dalili yasa idan an gama aikin sai ce to nawa ne kuɗinka kaga tun kafin a fara aiki ya kamata ka nemi sanin kuɗi shi sai da aka gama aikin nawa ne kuɗinka ka sai tsuga ma kuɗi mai yawa sai ka ce a ni ba zan iya biyan wannan ba ai zalunci a'a babu zalunci kai ka zalunci kanka ai kafin a yi wannan harka ya kamata a ce an kulle yarjejeniya kuma ko da mutum yaƙi idan ya ce shi ba zai gaya ma kuɗin aikinsa ba sai ka ce kama hanyar ka tafi ni ba zan saba ma Allah ba Allah ya sa mun gane waya saboda kai ne ni da kai babu cinikayya tsakaninmu shi kuma Allah da ya halicce mu yace mana aufu bil uqud duk mu'amala tsakanin da mutum da mutum ah, ya zamanto an kulle yarjejeniya ka'ida ne a cika shi babu magana cewa saboda wani abokinka ne saboda wani kaninka ne idan za ka yi mar kyauta sai ka gaya barbarin maka wannan kyauta amma in za ka yi shi a matsayin ciniki ko ko za ka masa a matsayin kodago to bai yiwuwa ko dago ya ɗauko siffofi guda biyu siffar ko dago sannan siffar sadaka san shi yasa kake cewa abin da kaga dama sai ka bani saboda me sauran ko da a ce ya kasa na yafe ko to ba a haɗa cinikayya da sadaka dole ka ɗauki guda a wani zo ka tona min rijiya to zan tona ma fi sabilillah kaga an san cewa dama sadaka za ka yi wani zo ka tona min rijiya zan tona maka rijiya akan dubu talatin bayan an gama dubu ya gama na rijiya sai ka kawo dubu hamsin sai ka ce na gashi wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kyauta saboda yana nuna alamar mutum yana cikin mutanen kirki Mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutumin kirki shine wanda zai biya sama da abinda aka yi yarjejeniya a kansa don haka in ya ga dama ya biya ka daidai yadda aka kulla in ya ga dama ya maka ƙari wannan kuma ruwansa amma idan ka ce ni da kai babu wannan duk abin da ka ga dama ka bani kawai da aka gama ya kamata a ce ya biya ka kuɗi mai ɗan kima misali to na mai rijiya gaba ɗari sai nawa zan biya ka a abin da ka ga tsakanina da kai ba ciniki sai to ba yana gamawa sai ka ɗauko naira goma sai ka bashi ina ina tambani inda hali in ma limami ne ko kunuti sai yayi akan mutum <laughs> ai ba mugu irin wane yana goma da zai dinka ko ya jefar ma da abinka to kaga ya nuna kire yana da mugun nufi shi ma yana da mugun nufi yana so ka bashi fiye da kima kai kuma sai ka bashi gazawar kima wannan yana daga cikin hila na halatta haram wanda shari'a ta haramta duk abinda da za ka yi wa mutum ka gaya mar hakkinka in ya dora wannan ruwansa in bai dora ba to bai cuce ka ba kaga an rabu lafiya amma ka ce wai abin da kaga dama wannan babu shi a shari'ar musulunci uh, yana daga cikin misalai na abin da ya zama na ƙulla cinikayya tsakanin mutum da mutum malamai na magana akan alwakaf wakafi yana daga ciki <clears throat> idan mutum ya yi wakafin dukiyarsa ya yi ma Allah alkawari duk wanda ya yi wakafin dukiya Yayi ma Allah alkawari yana daga cikin alkawura da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cika bai yiwuwa mutum ya yi wakafi ya dawo daga baya ya kwaci wanda abin da ke faruwa yanzu ke na galibin mutane da jahilci mutum zai ce wane ga gidan nan na baka a yi masallaci ko a yi makaranta an shiga ana karatu ranar sai ka ga an zo da kuma wani dillali ya taho yana duba za a da. ya aka yi sai mai gida shi na fasa ne dama sadaka ne na kuma na fasa dama tsakani na ne da Allah bai yiwuwa ka yi ma Allah sadaka sannan ka dawo ka kwace wannan yasa ko da sadakar za ka yi inda da hali ya zamanto kada ka nema ka dawo da shi misali wane ga dubu don Allah ba ni canjin ɗari biyar inda hali ka fara neman ɗari biyar ɗin ka bayar kafin ma ka ce a dawo ma da canji inda da hali ke gida cewa. duk da cewa hakan ba daidai bane saboda me ba a son mutum ya ma Allah wakafi sannan kuma daga baya ya canza wannan wakafi idan har kayi wakafi to ka bar shi ga Allah subhanahu wataala in ka ba da wannan taburma ga masallaci kar ka dawo kana bukatar wannan taburma in ka ba da misali wannan abinci a kai wuri kaza to kada ka aika kuma a dawo da kwano kaza daga cikin abincin nan in dai kayi wakafi ga Allah ba a son mutum ya canza sannan akwai al'ibra ne kamar yafe bashi idan mutum ya ce ya yase bashin da yake bin wani to nan ma al'akadu kulli ne tsakanin mutum da mutum wanda bai kamata a samu mutum ya fasa ba haka kyauta idan mutum ya ce na baka kyauta haramun ne ya dawo ya ce a dawo da wannan kyauta wanda malamai suke cewa sai dai uba kadai yake da ikon kwace kyautan ɗansa wannan malamai sun yi maganganu a kai amma kwace kyauta haramun ne ba hatta tsakanin mutum da matar da yake kokarin nema duk da cewa akwai muhawara tsakanin malamai shin idan kana neman aure sai ka je kai kyauta kai mata kyaututtuka lokacin da ka fahimci ba za a yi auren ba kana da damar ka ce a dawo maka da kyautan ka nan malamai da yawa suna cewa bai kamata ba amma ba haram ba ne dalili saboda wannan kyauta da kai tana da manufa kyauta ce mai manufa kyautan jan ra'ayi sai zama ba a samu daman jan ra'ayin ba sai a dama da abinka don haka babu laifi haka nan wasiya tana daga nau'i na kulla ciniki kulla eh, ne da Allah ya haramta a warware idan kai wasiya to wannan wasiya ba a warware ta misali na yi wasiyar idan na mutu wane a bashi kaso ɗaya cikin dukiya eh, cikin kaza na dukiya na matukar bai wuce sulusun dukiyan ba domin wasiya ba ta wuce sulusi na dukiyar musulmi to idan ya yi wannan ko da bai rubuta ba in ya gaya ma wani ya kafa shaida mu bi mautihi da zaran ya mutu wannan wasiya dole sai a cika ta dole ne a cika wato magada ba su da ikon warware wannan wasiyar da mahaifinsu ya kulla idan mahaifi ya kulla wasiya magada ba su da ikon warware ta idan mahaifi ya ce na ba wa na gida ‘ya'yansa ba su da eh, hujjar dawo da wannan kyauta sai fa'idan gidan darajarsa ya wuce sulusi na dukiyar mamaci domin ka'idar dama wasiya kenan kada ta wuce sulusi na dukiya haka kuma kamar eh, alkafala alkafala bin nafsi au kafala bin din au kafala bi ainin yana iya zuwa ma kafalatul aita rikon marayu bai yiwuwa kai rikon maraya daga baya kai masa gori ko ka nemi biya kala dan abin da ka aikata wannan duka yarjejeniya ne wanda ake yin sa kafin a karbi shi maraya din wannan yana nuna maka kuskuren mutanen da za su karbi maraya babu yarjejeniya shi ma ya saba ka'ida domin idan za ka karbi dukiyar maraya dama dama idan maraya ne kawai zai zauna a hannunka wannan babu damuwa amma idan dukiyarsa za ta dawo hannunka to ka'ida ne a yi rubutu a samu shaidu a tsakaninku wannan ka'ida ne domin an san nawa ka karba sannan an san kuma nawa zaka dawo da shi an san ribar da ake samu saboda yarjejeniya ita za ta nuna ga yanda za a rika samun riba daga dukiyar wannan maraya idan kana sarrafa dukiyarsa sannan haka kulla amana tsakanin musulmi da kafiri shi ma yana daga cikin kullin da Allah ya hana musulmi ya warware domin Allah subhanahu wa ta'ala bai ware wani kulli daga cikin nau'ukan kulle-kulle da akan samu a mu'amala ta dan adam ba illa kawai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud ku cika kulle-kullen da kuka yi daga cikin kulle-kullen da ake akwai kullin da sunna ta yarda da shi wato shine musulmi da kafiri su yi yarjejeniyar za mu zauna lafiya a ƙasa guda wannan ya tabbata hatta a tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya taho Madina abin da ya fara yi kenan a matakin farko da manzon Allah ya kenan saukansa Madina ya kulla yarjejeniya na zaman lafiya tsakaninsa da waɗannan kafirai da suke garin Madina ga ka'idoji da aka yi wanda in ka duba littafin Zadul Ma'ad na Ibn Qayyim Jawziya zaka ga uh, bayanai da dama wanda ya danganci haka haka littafan tarihi irin misali tarihin ibn hisham da sauransu to idan mutum ya zama ya kulla yarjejeniyan zaman lafiya da wani kafiri an kulla yarjejeniyan zaman lafiya da wasu kafirai in ka fada musu to babu shakka ka warware wannan alkawari na Allah subhanahu wataala domin Allah madaukake ya ce aufu bil uqud yana daga cikin abin da zai baka wannan misali labarin da wani tabi'i ya bayar ana kiransa Sulaimu bin Amir yace Muawiya bin Abi Sufyan yana da yarjejeniya tsakaninsa da Rum an kulle yarjejeniya tsakaninsa da daular Rum cewar babu fada wato za a samu zaman lafiya fakana yasiru fi biladihim don haka sai ya kasance yakan ma shiga kasan Rumawa hatta idan qabal ahadu a agara alai zai shiga ƙasar rumawa ana farautar yadda za a ga ko sun taka wannan alkawari ana jiran wa'adin da aka ɗiba ya ƙare a kai musu hari yana cikin tafiya da sojoji muawiya bin abi sufyan sai ya hadu da amru bin abasa as sulani amru bin abasa as sulani sahabi manzon Allah yana haduwa da shi ga muawiya da sojojinsa suna tafiya ga amru bin abasa yana yana tahowa shi kadai akan abin hawa amma daga nesa sai yana cewa Allahu akbar wafa'un la gadrun Allahu akbar wafa'un la gadur yana cewa Allahu akbar a cika alkawari kar a bijire a cika alkawari kar a bijire har da yana isowa mu'awai sai ga ai sahabi manzo Allah ne amru bin abasa as-sulami sai ce masa ma kudu me kake faɗa ne daga nesa mun ji kana magana sai amr bin abasa ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul na ji manzon Allah yana cewa man kana bainahu wa baina qaumin ahadun duk musulmin da ya zama tsakaninsa da wasu kafirai akwai alkawarin zaman lafiya manzon Allah ya ce fala yahullanna uqda kada ya yarda shi musulmin ya warware kulli daya wala ya shudda ha kuma kar ya tamke wani kulli hatta ya Amadu ha sai wannan ajali ya wuce sai wannan ajali ya wuce kada a samu musulmin nan shi zai aikata wani abu da yake nuna ya warware alkawarin zaman lafiya kada yarda idan akwai alamar kafiran suna kokarin cin amanar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yace awyan biza ilaihim ala sawa saboda haka sai jefar jefar makafiran alkawarin su kuma a sanar da su ba a ɓoye ba alkawarin zaman lafiya da muke da yake tsakaninmu da ku daga yau babu shi idan an sanar akan haka to shine sai kuma idan an kai musu yaƙi bai zama laifi da jin haka muawiya yana jin wannan hadisi kaga fa ya riga ya shiga ƙasar ro sai ga sahabin manzon Allah yana dawowa daga tafiya yake gaya mar ga hadisin annabi fa game da saba alkawarin zaman lafiya tsakanin musulmi da kafiri sai muawiya faraja'a muawiya bin nas muawiya yace mu sojojin nan gaba ɗaya ku juya mu koma tun daga hadisin manzon Allah yanzu tun da an samu nassin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ba magana kuma wannan hadisi yana silsilatu sahiha hadisi na 2357 ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daidai da aya ta 55 ta suratul anfal إن شر الدواب عند الله الذين كفروا شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين أعهدت منهم الذين ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الله مدوكك يا فإما تسقطن وهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين wato waɗannan ayoyi na suratul anfal su suke nuna maka matsayin yarjejeniya tsakanin musulmi da kafiri a wajen Allah inna sharrad dawabi inda Allah allazina kafaru fa hum la yu'minun Allah ya riga ya sani mafi sharrin dabba a wajen Allah shine kafiri wannan Allah ya riga ya sani mafi sharrin dabba a wajen Allah shine kafiri wato duk halittan Allah ba mafi sharri a wajen Allah fiye da wanda yake imani da Allah subhanahu wataala shi yasa yake fahum la yu'minun allazina ahadta minhum wadanda kake kulla alkawari da su summa yanqubuna ahadahum fi kulli marra sannan su warware alkawarin na a kowane lokaci wa hum la yattaquna ba sa kiyaye dokokin Allah fa in ma tasqafannahum fil harb da ka hadu da su a yaki fasharrid bihim man khalfahu ka buga misali da na baya da su inji Allah ka yi musu abin da na baya zai ga ishara la'allahum zakarun dan na baya su rika tunanin abin da waɗannan suka yi wannan yana gwada maka alkawari yana da ƙarfi a wajen Allah alkawari yana da ƙarfi a wajen Allah Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam mafi munin halitta shine kafiri musamman wanda za a kulla alkawarin zaman lafiya ya warware a kulla ya warware a kulla ya warware amma duk da haka Allah ya ce ma annabi kai ma ka warware a'a sai Allah ya ce wa annabi Muhammad wa in ma takhafanna min qaumin khiyana idan kana tsoron wata jama'a ta ci amanarka ba munafincin su yi ba ba ha'intar su zakai ba fanbiz ilaihim ala sawa jefar musu da alkawarin su gaba ɗaya inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah bai ce kai ha'inci ba saboda Allah bai san masu ha'inci sai zama kafiri zai buya yayi kulle kulle na cin amanar yarjejeniyar zaman lafiya kai ma musulmi ce ka buya ka yi kulle-kulle Allah ba ya san mai ha'inci menene ya kamata idan aka wayi gari muna gani kafirai sun warware alkawarin zaman lafiya a ƙasar nan to sai a yi ƙoƙari a haɗa kan shugabanni ta yadda za mu tura mu jefar da alkawarin da ke tsakaninmu da su wanda suke tunanin cewa wanda shi ke ba su garkuwa Allah ya sa mun gane a jefar da alkawarin gaba ɗayansa in ji Allah subhanahu wa ta'ala a tabbata cewa babu amana tsakanin musulmi da kafiri wanda shi amma Allah bai yarda musulmi ya zama mai siffa na ha'inci ba wannan dalili yasa Muawiya yana jin hadisin Annabi sallallahu alaihi sallam hadisin manzon Allah sai ya dace da nassin Alqur'ani haka sai ya juya ya bar kasar Rum ya koma kasar Syria bayani na hudu shine mu'amala da Allah subhanahu wata'ala yake mana magana a kai mu cika eh, yarjejeniyar da muka yi wajen kullata tana da surori da yawa yarjejeniya tsakanin mutum da mutum tana zuwa da fuskoki da daman gaske shi yasa malaman fikihu suke kasawa kashi biyu imma iradatun munfarida au iradatayn eh, imma ya zama yarjejeniya ce da ya zamanto an yi ta tsakanin mutum da Allah kawai wanda shi ke da bayanin iradatun munfarida ko ko ya zama an yi ta tsakanin mutane biyu idan an yi yarjejeniya tsakanin mutane biyu to wannan yarjejeniya babu shakka Allah subhanahu ya hukunta wajibcin a cikata kuma kamar yadda muka faɗa wato kulle-kullen suna da yawa shi yasa Allah ya magana akan al'uqud abubuwan da akan kulla suna da yawa a cikin alkur'ani ma kaɗai za ka samu bayanin Allah subhanahu wa ta'ala da dama a kai kamar misali a suratul bakara Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa aure ƙulla shi ake kaga yana ƙarƙashin al'uqudi kenan aure ƙulla shi ake don haka yana ƙarƙashin al'uqud الله مدوك كينا شوى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أكرمتم في أنفسكم علم الله أنكم تذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا لله تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم wannan aya ta suratul bakara tana tabbatar da cewa aure yana daga cikin al'uqud kalmomi na al'uqud wato da Allah subhanahu wata'ala yake ishara kai domin a cikin wannan aya Allah madaukake yana cewa wala ta'azimu uqudatan nikahi wato la yajuzu an yuqada nikahu hatta tantahi hiya idda ba daidai bane a kulla aure sai idda ta kare al-maktuba al-mar'a sai iddar mace ta kare ake kulla aure shi yasa Allah subhanahu wataala yace wala ta'zimu uqdatan nikahi kaga kenan aure kulla shi ake don haka yana daga cikin abin da Allah yake wajabta mana sharadin aure wajibi ne mu cika shi haka ma suratul baqara gaban wannan aya aya ta 237 Allah subhanahu wataala yana cewa wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan farisbu ma faradtum فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير kaga nan ma Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana aure kulla shi saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa illa an ya'funa aw ya'fu allazi biyadihi uqdatun nikahi biyadihi uqdatun nikahi wa in talaqtum nisaa ba'da al-aqdi alayhinna wa lam tujami'hunna kun sake mata bayan an daura aure kuma kafin a tara da su kun sake matan ku bayan an daura aure amma kuma ba tara da matan ba walakin da kuma alzamtum anfusakum bi muhrin mujaddad ya zama to akwai sadaki dama wanda eh, aka riga yake ka da ita wannan mata fa yajibu alaikum an tu'tuhunna nisfal muhri wajibi ne ka raba sadakin kashi biyu ka ba ta rabi aure ya mutu kafin a tara da mace to automatically wannan mata tana samun rabin sadaki shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fa nisfu ah, ma farabtum za ku ba su rabin sadakin da kuka yanka ya ni almuttafaq alayhi illa an tusamiha almutallaqa sai dai idan ita matan ta ce a ta yafe ba ta bukata wannan kuma ko ko shi mijin ya ce ya yafe sadakin ma gaba ɗaya ba zai karbi komai ba shine ma'anar illa an ya afuna lazibi ya afuwa allazi biyadihi uqdatun nikahi wato dai ayar tana tabbatar mana cewa aure kulla shi ake saboda haka yana daga cikin nau'ukan mu'amala waɗanda Allah ke umurtan mu mu yi kokari mu ga cewa mun cika sharuɗan da aka yi akai saboda shi ma kulla shi ake kuma kar mu manta cewa duk abin da ya zamanto ka kulla tsakaninka da wani to babu shakka Allah zai ma tambaya kansa a ranar tashin kiyama saboda alkawari ne duk abin da za a ce an kulla tsakanin mutum da mutum alkawari ne akwai tambaya سورة الإسراء ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا يرججين يعني معاملة كان المتن ده متن يرججين يعني وانا shi ake kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana duk yarjejeniya da take tsakanin mutum da mutum sai Allah ya tambaya akan ta ranar tashin kiyama kuma akwai inda ma Allah yake jingina yarjejeniya ga kansa yana jingina yarjejeniya makansa kamar misali a suratul nahali wa aufu bi ahdillahi idza ahadtu ka sai damin amana ne idan ka sayar min mummuna da sunan mai kyau ne ka ci amana idan na baka kuɗin da bai dace ba na ci amana saboda haka duk mu'amala da take tsakanin mutum da mutum amana ne wannan ka'ida ne na baka aro na baka ajiya na baka haya duk waɗannan amana ne tsakanin mutum da mutum kuma Allah sai ya tambaya kai. wannan dalili yasa a suratul nisa'i Allah madaukake mana magana akan amana sai ya kawo shi da lafazi na jam'i إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به wato ita mu'amala ana saka a ƙarƙashin amana mu'amala tana ƙarƙashin amana amana kuwa Allah madaukaki ya yi umarni a tsaye da ita to abdul amana ci ila ahliha ku kai amana ga ma'abotanta waɗanda ke cancantanta a ba su amana wato idan na zo sayan wani abu a wurinka amana ke tsakani na da kai kuɗin da zan baka ya zama gaskiya ne kayan da zaka bani ya zama gaskiya ne wannan shine amana abin da na zo saya ba shi ka ban ba ka ci amana kuɗin da na zo badawa ba shi ya kamata in bayar ba na ci amana shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kalmar amana da lafazi na jam'i tu'addul amanati ila ahliha wa idza bai da nasi an tahkumu bil in ma ya izo kun bihi inna kana sami'an basira Allah yana ji yana gane da kuke mu'amala akwai ranar hisabi kuma ko babu komi ka faɗi magana ya zama maganar ka ta saba abin da aka ka faɗa domin idan mutum zai warware yarjejeniyar da aka kulla da shi dole za a samu da ya faɗi magana ya saba yana jawo ma kansa fushin Allah nan ma Allah subhanahu wa ta'ala ya mana magana akai ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan تقولوا ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون دمكم كيف أن أبن دباكو أي كتاشي sai ce kabura makatan inda Allah kyamar da take wajen Allah girmanta ya kai makura wato Allah yana kyamar mutumin da maganarsa suke saba ma aikinsa wannan yana gwada saba yarjejeniya yana jawo maka mene fushin Allah sannan yana baka siffan munafiki ayatul munafiki salasun za haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina kana hadisin al-imam bukhari da al muslim sannan yana raba ka da shaida cewa kana da addini saboda manzon Allah yace la imana liman la amanata lahu wa dina liman la ahda lahu duk wanda za a yi yarjejeniya da shi ya saba wannan ba shi da addini ji Allah kaga ya gwada mana cewa musulmi ya kamata mu'amalar mu'amalarsa tafi kyau fiye da kafiri In ka kaga musulmi mu'amala da shi ba ta da daɗi wannan ba musulmin kwarai bane amma duk musulmin da zai aiki da umarnin Allah to wallahi za a samu a dalilin mu'amalarsa ma mutane na musulunta saboda kyan mu'amalarsa mutane na musulunta don wato mu'amalar musulmi tana tafiya ne daidai umarnin Allah abinda Allah madaukake ya faɗa ai shi kake yi saboda haka kafiri yana aunawa da aqidarka cikin sauki sai ka ya yi sha'awan bin ka. kuma ko da kaji Allah madaukake yana cewa al'aqdu abinda aka kulla ba wai sai an rubuta shi ba in ka duba littafai na fikihu malamai suna magana akan cewar yarjejeniyar da duk ake magana ba ka'ida bane a rubuta na'am akwai malaman da suke cewa ya kamata a rubuta din amma ba ka'ida bane inda shi ne abin akasarin malaman suna suke faɗi duk wata mu'amala da baki idan an gama an kulla duk wata mu'amala idan an yi ta da baki kamar an kulla ne amma mu'amala in ta shafi dukiya malaman fikihu suna rinjayar da amfani da takarda akan mu'amalar baki idan mu'amala ta shafi dukiya to amfani da takarda ya fi tasiri akan mu'amalar da baki amma ba sharadi ne shi yasa wani ke cewa innal kalama da fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu alal al fuadi dalila ai harshe ba baya wato yana ɗauke ma abin da jiki ke aikatawa babu bambanci babu bambanci da abin da harshe ya aikata da abin da hannu ya aikata illa dai idan ana tuhumar za a iya samun cin amana to wannan shi ke sa a yi in ka duba littafin bada'i usana'i littafin ala'uddin abubakar ibn mas'ud al-kasani mujallad na biyar shafin 134 da raddul muhtar ala durrul muhtar hashiyatu ibn abidin malaman fikihu suna cewa ba laifi ne don an yi ciniki an gama ba a rubuta komi ba wannan shi yasa kaga zaka tafi shago ba ni kaza an baka ka bada kuɗi ka juya kai tafiyar ka haka in ka duba littafin hashiyatul eh, hashiyatul imam ad-dusuqi al-sharh al-kabir littafin muhammad arafa ad-dusuqi mujallad na uku a farkon littafi da al-mughni na ibnu qudama lakin ta'aquda bil kitabati jaizun wa laysa bi shartin saka takarda wajen mu'amala yana da kyau amma ba dole bane yana da kyau amma ba dole bane wanda shine fahimtar akasarin malaman fikihu musamman kamar masabata al-Imam Abu Hanifa masabar al-Imam Malik in ka duba kamar littafi da muka faɗa hashiyatul Imam Dusuki haka zaka gani amma ga masabar al-Imam Shafi'i da masabar al-Imam Abu al-Imam Ahmad bin Hanbal su suke cewa wato saka takarda ga mu'amala idan ya shafi cinikayya yana da muhimmanci saboda kawar da gardama saboda kawar da gardama amma duka babu wani malami da ke cewa ka'ida don haka ko da kaji Allah yana cewa aufu bil uqud ku cika abubuwan da aka kulla ba wai zama ake yi a dauko igiya a kulla ba ba kuma ka'ida bane sai an dauko takarda kayar da nayar da an rubuta an yi stamp an yi signing sannan za a ce an yi yarjejeniya da zaran mun yi magana tsakanin mutum da mutum kamar an yi kulla yarjejeniya ne wajibi ne a cika in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya yana cewa na ji ana ambatan cewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine farkon halitta a duniya amma sai Allah ya jinkirta zuwansa sai a ƙarshen zamani shin wannan magana haka take babu shakka maganar nan ƙarya ce ba gaskiya ba ce maganar ba gaskiya ba ce in ka duba fatawar lajina mujallar da farko shafi na ɗari hudu da sittin da bakwai babu gaskiya akwai hadisi a kan amma malamai suna cewa mawdu'un hadisi ne wanda ake ce mai ƙarya ƙirƙira. wannan ko ce dukiyar da ta kasance kaddara ce da ke kawo kuɗi irin su gidaje da motocin haya shin yaya ake fitar da zakansu idan shekara ta cika idan mutum yana da gidan haya wani na ciki bai zama gidansa cikakke ba saboda haka ba zai mai zaka ba idan mutum yana da abin hawa ya ba da shi haya wannan abin hawan bai zama nashi mallakansa cikakke ba saboda akwai hakkin wani a kansa domin idan kana da gida wani ya biya ka kuɗi ya shiga gidan to kaga ku biyu kuna da gida wannan shine abin da shari'a ta yarda ba abin da kai kake tunawa ba a shari'a ba gidanka ba ne gidanku ku biyu ne gidanku ku biyu ne idan ya gama ya fita to gidanka to yanzu tun da gidanku ku biyu ne ya za a yi kwace akwai zakka akan abin da mutane biyu suka mallaka saboda haka sai zakan gida ya koma kan kuɗin da mai zama a gidan zai baka idan mai zama a gidan ya ɗauko kuɗi ya baka to wannan kuɗin shine ka amma gidan kansa kuna da tarayya saboda akwai hakkinsa a gidan akwai hakkinka a gidan duk abin da ya zama akwai tarayya a kai ba a fidda masa zakka sai dai hakkin mutum shi kadai shi ne ake zakka saboda haka babu zakka a dukiyar haya in ma ta gida ko kuma ta ta abin hawa sai dai ta dukiyar da ta sama suka suka samar kamar misali gidan haya kudin da aka samu to akwai zakka a kai motar haya kudin da ta tara akwai zakka a kai amma ba wai ita motan kanta ba ba kuma shi gidan kansa ba ka duba sharhul mumti na ibn al-usaymin a mujallad na shida shafi na 142 da kuma fatawa bin baz a mujallad na 14 shafi na 160 bin baz ya ce idan ma kudin hayan bai zauna ba to babu zakka kenan sai dai idan mutum yana dabaran kashe kudin kafin shekaran cika saboda gudun zakka wannan wajibi ne fitar da zakka wannan kuwa ce magidanci ne ya ba ɗaya daga cikin matansa gida saboda ba ta taɓa haihuwa ba idan ya mutu idan ya mutu shi za a iya kwace wannan gida eh, a saka shi a cikin kayan gado to babu shakka malamai sun yi magana a kan matsala ta adalci tsakanin zaman aure kuma lokacin da na yi magana na gaya muku littafan da za a duba akasari na kan ce a duba kaza a duba kaza abin da yasa nake faɗa saboda taimako ne gare ka ka san ma inda zaka dosa ta wajen neman hujjar magana ta kaga na taimaka maka to amma wasu suna kuskure sai su dauka idan na ce shafi kaza ka'ida ne a same shi a shafin ba ka'ida bane saboda me saboda kowane littafi ana samun maktabobi da dama su buga misali akwai kamfanoni a lebanon waɗanda suke buga littafi akwai kamfanoni a Syria waɗanda suke buga littafi akwai kamfanoni a Egypt Misra waɗanda suke buga littafi akwai a Saudiya to zaka samu kamar misali sahihul Bukhari kamfani a Misra ta buga ta Sham ta buga ta Lebanon ta buga ta Saudiya ta buga to zaka samu akwai bambanci shafuka don haka yasa nakan ce a kitabu kaza babu kaza babi na kaza don ko da shafi ya bambanta in ka dubi babi ba shafi ba zaka tarar da magana to amma wasu sai suna dogara da shafi sai ya bugo mai ce min kai shafin kan na akwai gyara saboda na duba wani shafi ni nawa ba shafi na kaza bane amma da ya yarda ya samu sai dai shafin da bambanci sai na da kyau mu gane wato ba ka'ida bane ka samu a shafi saboda bambancin kamfanoni da suke buga littafi misali matsala ta adalcin zaman aure ibnu hajar shi yayi sharhin sahihul bukhari shi yayi sharhin sahihul bukhari ana tunani ana tammani ibn hajar yana daga cikin mafi kwarewan ilimin hadisi idan ana maganar malamai masana ilimin hadisi wanda suka zo a zamanin baya to gaskiya samun kamar ibn hajar abu ne mai wahala ibn hajar al-asqalani in ka dawo sharhin sahihu muslim sharhi mafi inganci shine na al-imam an-nawawi wanda ya samu karbuwa a duniya babu malami da yayi sahihu muslim sharhi wanda ya samu karbuwa kamar al-imam an-nawawi ga bukhari ibn hajar ga muslim al-imam nawawi waɗannan malaman guda biyu suka ce adalcin zaman aure bai shafi kyauta ga matan ba waɗannan malamai masana hadisi haka suka faɗa adalcin zaman aure zama da mata bai shafi kyauta ga matan ba saboda haka wato dan ka ɗauki kyauta ka yi ma wata mace ba ka yi ma wata ba wannan bai gwada cewa ba ka yi adalcin zaman aure ba idan ya zama an faɗi magana kafin ka yi gardama sai ka yi ƙoƙari ka nemi littafin nasu sai ka karanta me dalili in ka karanta za ka gane za kuma ka fahimci me ake nufi da adalcin ma zaman aure ta yiwu akwai bambanci da yadda kai ka fahimta akwai bambanci da yadda kai kake fahimta yadda ake adalci a zaman aure in ka zo fathul bari Mujallar, na tara shafin ɗari uku da tis'in da ɗaya da sharhun nawawi ala sahihi muslim yana juz'i na goma shafi na arba'in da shida hatta al-mughni na ibnu kudama mujallar na bakwai shafin ɗari uku da talatin da biyu dan mutum yana da mata ya ɗauki kyautan sa ma wata bai ma wata ba bai shafi adalci zaman aure ba idan asali ciyarwa ya daidaita su sutura ya daidaita su sannan abinci ya daidaita su kyauta tsakaninsa da su wannan bai shafi adalci ba hatta al-imam ahmad bin hanbal abin da ya faɗa kenan in ka duba al-mughni na ibnu kudama to tunda yake abinda malamai suka faɗa kenan kaga dan wani ya ba mu matarsa kyauta bayan ya mutu wani ya ce ta dawo da kyautan nan a raba gado babu shakka wannan shi shige yake Allah ya mun gane sai wannan kuma yana cewa mutum ne mai hali a cikin a cikin yan uwa amma kuma baya fitar da zakka da akan matsa masa da nasiha sai ya ce ai an bashi fatawar cewa duk wanda ya ki fitar da zakka to Allah da kansa zai rika fitarwa ta hanyar sanya wa mutum rashin lafiya da ƙananan haɗurra don haka koda ya fitar da zakan ba kenan Allah yana cire abinsa to wannan ba gaskiya ba ne da tambaya ta ƙarshe na cewa mutum ne ya saki matarsa saki ɗaya daga baya ya yi na biyu sannan ya sake yin na uku daga baya sai ya zo ya ce ya mayar da ita saboda a cewarsa ya yi mata saki na uku saki na uku ne a lokacin da take al'ada ba wai a cewarsa ba sai a tambayi ita matan idan ya tabbata cewa mutum ya yi saki a cikin haila ko mace na jinin biki sakin bai tabbata ba sakin da aka yi cikin jinin biki da haila wannan saki bai inganta ba saboda haka za a mai da ka duba majmu'u fatawa mujallad na 33 shafi na 66 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا